muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya kawo wannan yammaci na alhamis 16 ga watan ramadan shekara ta 1447 muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya bisa wannan taimako da ya mana mun saurari tafsirin alkur'ani mai girma muna fata Allah ta'ala ya datar da mu akwai wata baiwar Allah da ta ɗauki nauyin sa wannan tafsirin a gidan rediyo na najeriya mai suna joel fm gombe wanda yake kan mita 300.5 wannan karatun ana sanya shi a kullum karfe ɗaya na na rana zuwa karfe biyu. muna mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi da duk waɗanda suka ɗauki nauyin sanya wannan karatu a gidajen rediyo da talabijin Allah ta'ala ya musu kyakkyawan sakayya da gidan aljanna wannan mai tambayar yake cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa malam limami ne ya ja mutane sallah bayan an idar da sallah har jama'a ta fara watsewa sai ya tuno cewa ba shi da tsarki to yaya zai yi da yaya zai yi da jama'ar da suka riga suka tafi a duk wanda ya mutane sallah bayan ya musulmanci sai daga baya ya fahimci cewa ashe ya musalla bai da tsarki ko bai da alwala kuma har ma sun tafi suwa komai sallar su ta yi shine zai je ya sake alwala ya sake sallah su babu komai a a gare su sallar su ta yi tunda ba su sani ba ne haka su sun yi da kyakkyawan niyya sun kambara kuma sallar su ta yi zahiri ba abin da ya bata ta shi ne da ya riga ya sani to sallar su ta lalace ce je gyara ranar da muka je garin kacingo a hanyar mu ta tafiya akwai ɗaya da cikin uwanmu da muke tare da shi injiniya sabo abdulkarim 2000 ya yi hadari a billiri yana cikin tafiya wani ya zo ya haura masa hanya da dai cikin kulawar allah da kuma addu'o'i da ake yi idan za a hau mota musulmi suna addu'a allah ya taƙaita dai motar ta je ta hantsalawa ya je da kibishiya mota ta samu rauni sosai amma dai shi lafiyarsa kalau kuma ba a samu mutuwa ba da haka muna yi wa injiniya sabo abdulkarim 2000 addu'a an uwa ne shekaru tsaru aru muna tare da shi a cikin wannan tafiya da wannan da'awa da shi da gidansu da iyayensa gabaki daya mutum ne mai kokari da himma shi dai ba za ka gan shi a fili haka ba amma a bayan ƙasa suna cikin masu taimakawa da'awar yi masa addu'a motar da ta lalace Allah gyara masa Allah ya shi nasara kuma Allah kiyaye gaba Allah kiyaye hadari Allah ya taimake mu na wannan mai tambayar shi ma bayan yi sallama da fatan alkhairi ga malam shi ma yake cewa malam ina cikin sahun sallah ranar idi sai alwalarsa ta warware shin ya halatta ya yi taimama a lokacin ko kuma dole sai ya fita ya sake wata alwala duk sallar da idan ka zo yin ta ka ta warware kafin ka je ka samu ruwan da za ka ta alwala lokacin sallar zai wuce ya halatta ka yi taimama ka zo ka rike sallar su za ka iya yi allahu Allah ya saka da alkhairi sai kuma waɗannan da suke neman addu'o'i samman wannan kafin karanta tambayoyi muna sanar da al'umma cewa idan Allah ya kai mu ranar lahadi mai zuwa ɗin nan malam zai kai ziyara gidajen gyaran hali asabar afuwa ranar asabar gidajen gyaran hali na billiri da kuma wanda yake garin tula da wanda yake garin cam da a tashi a nan karfe sha ɗaya daidai don haka nan muke ƙara sanar da al'umma cewa waɗanda ba su kawo su na abin da za a kai waɗannan wurare ba to su ta su kawo kafin wannan rana ta asabar mai zuwa idan allah ya kai mu allah kuma ya ba da ikon taimakawa allah ya ba da nasara cikin wannan da'awa da ake fita da wa'azi da ake zuwa ake musu a gidajen gyaran hali fatan mu allah ya gyara halayen mu gaba ɗaya wannan yake cewa malam iyalinsa ce ta fita yau kusan sati biyu ba ta je gidansu ba kuma ta dawo gidanshi ba har yanzu babu labarinta dan Allah a taya shi da addu'a Allah ta'ala ya bayyana ta ai ba addu'a za a ma ba zama bai kama ka ba mata ka tafi ta bata je gidansu ba bata je gidanku ba ka zo nan ka turo mana takarda maka addu'a ai fita za ka yi ka je ka nemo ta za a maka addu'a Allah ya bayyana ta Allah ya fito da ita amma fa zama bai kama ka ba ba mamaki ka bata mata rai ne ta tafi gidan wata yatta a mambila ba ta gaya maka ba ba mamaki ba mamaki ka san mambila tana da daɗin zama ga wanda Allah ya sa ya iya haura wannan doguwar tafiyar ya ji ga nono mai daɗi ga inuwa ga sanyi musamman inda kudin kashewa a jiho, to ba mamaki tana can mata suna da irin wannan ɗabi'ar idan namiji ya takure mace ya matsanta mata to sai ta fice daga gidansa ta ƙi gaya masa ina ta je kuma ta ƙi gaya wa kowa ma ina ta tafi saboda ta rama wulaƙancin da ake mata ta sa ka cikin baƙin ciki da damuwa ta hana ka bacci da kai da 'ya'yanka mu ma yanzu gashi za ka hana mu baccin yau ka ce ai ta ma addu'a to suna da wannan can sai an jima kuma in ta tafi ita ma in ta ji jiki inda ta tafi to da kafar ta ma za ka ga ta dawo to amma ka fita ka je kai ta nema duk inda kake tsammanin za a same ta to ka je ka nemo ta wannan shine wafa'i kuma shine sani ya kamata ba za ka zauna a gida ka nade kafarka a buzu kana addu'a kana ci a maka addu'a ka je ka nemo ta Allah ya bayyana maka ita kuma idan kana mata wani abu ba daidai ba don Allah ka gyara galiban in ka ga abu ya faru irin wannan to akwai matsala duk lokacin da ka zo cin abinci ka sharbi lomar tuwo miyar kuɓewa mai yauƙi kana jefawa sai ka ji goro a ciki goro a cikin miyar kuɓewa. to akwai damuwa akwai matsala ba sai na yi fassara ba mu je mana Allah ya saka da sai idan Allah ta'ala ya kai mu gobe juma'a bayan sallar asar akwai lacca da malam zai gabatar a makarantar police secondary school wacce take nan garin kumo a can GRA hanya gombe da misalin karfe hudun Allah ta'ala ya kai mu Allah ya bada nasara Allah sa a yi lafiya a gama lafiya wannan kuma yana roƙon addu'a ga malam da al'umma cewa akwai wata yarsa da ba ta da lafiya ta samu matsala ta karaya wajen shekara biyu ana ta fama har yanzu Allah bai ta lafiya ba don Allah ma a taya su da addu'a Allah ya ta lafiya wannan shi ma yana neman addu'a gurin malam yake cewa a taya shi da addu'a akwai wani ciwon da yake damun shi ya yi ta fama da magani har yanzu dai Allah bai ba shi lafiya ba wani lokacin ma ciwon yana hana shi ibada don haka mana a tiya da addu'a Allah ya yi wa kowa damuwarsa gaba mu Allah ta'ala ya ɗora mu akan gidi dukan gaba ɗaya da muka zo wannan guri ubangiji ya biya mana bukatun waɗanda suka rubuto neman addu'o'i na iyayensu da yan uwansu da matansu da danginsu Allah ka biya wa kowa bukatarsa halin da ake ciki a wannan duniya na faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe da zubar da jini da kaifar maki, Allah ka ba da lafiya da zama lafiya yan uwanmu da suke gudun hijira aka kore su daga garurukansu da ƙauyukansu aka addabe su aka kashe na kashewa ko ake kashewa Allah ka mai da su garurukansu kuma ka ba da lafiya da zama lafiya ya Allah kai mana aminci a duk inda muke ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka kwantar da hankalinmu wannan ƙasa ta mu ta Najeriya musamman jihohinmu na arewa ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da sauran bangarori gaba daya ka ba mu shugabanni na gari masu tsoronka masu tausayi mu masu jin kai ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله